في النار أما بعد فالسلام wa ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan yammaci mai albarka yammacin ranar asabar a wannan masallaci mai taron albarka masallacin Gwalaga, a nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a yau biyu ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1433 wanda kuma ya zo daidai da 21 ga watan bakwai meladiya ta 2012 a wannan majalisi mai albarka inda muke cikin tafsirin alkur'ani mai girma wanda a mun fara da tafsirin suratun nahal wanda muka karanta ayoyi uku a ciki da yau insha Allah za mu dora daga inda muka tsaya bismillah malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تصرحون نعم. وتح وتحمل أثقالكم أخرجكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم idan ba a manta ba a jiya mun fara jin yadda Allah ta'ala ya fara lissafo wasu dalilai waɗanda suke tabbatar da samuwarsa kuma suke tabbatar da gaskiyar annabi sallallahu alaihi wa sallama a batunsa na cewa shi annabin Allah ne da ake yi ma wahayi sannan waɗannan dalilai da Allah ta'ala yake lissafowa a cikinsu akwai bayanin ni'imomi da Allah ta'ala yi wa ɗan adam ni'imomi masu yawa masu girma wanda sun fi ƙarfin gaban ɗan adam ya yi wa Allah ta'ala sakayya akan waɗannan ni'imomi saboda haka babu abin da zai yi masa kawai sai dai ya miƙa wuya ya sadu da ya bauta wa Allah a ciki Allah ta'ala kamar yadda muka gani a jiya ya fara da mafi girman ni'ima ita ce ni'imar musulunci ni'imar wahayi ni'imar shiriya da Allah ta'ala ya aiko da mala'ika da ita zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama shi kuma ya karantar da al'umma wanda wannan ita ce mafi girman ni'ima sannan ubangiji ya ci gaba da ambatan wasu daga cikin manya-manyan ni'imomi ya fara da halittar sama da ƙasa wacce ita ma babban ni'ima ce da Allah ta'ala ya yi ga ɗan adam ya hore masa abin da yake cikin sasannin sammai da abin da yake cikin ƙasa domin ya zama abin da zai sarrafa ya yi amfani da shi to cikin lissafa irin waɗannan ni'imomi waɗanda suke kuma ɗauke da manya-manyan dalilai da suke nuna samuwar Allah Allah ta'ala ya ci gaba da cewa khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin Allah ya halicci dan adam ya halicci mutum min nutfatin daga wato gudan wato ruwan maniyi fa idza huwa khasimun mubin sai gashi mai husuma ne mai bayyana husumarsa wal an'ama khalaqaha kuma dabbobin ni'ima Allah ta'ala ya halicce su lakum fiha dif'un kuna da abinda za ku samu na dumama jiki wato rigunan sanyi da za ku samu daga waɗannan dabbobi na ni'ima wa manafi'u da wasu abubuwa masu amfani wa min minha ta'kulun kuma daga waɗannan dabbobi ne kuke ci walakun fiha jamalun kuma kuna da abin ado tattare da su waɗannan dabbobi hina turihuna lokacin da kuke dawowa da yamma daga kiwo wa hina tasrahun da lokacin da kuke fita da safe da su zuwa kiwo wa tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus kuma waɗannan dabbobi suna ɗaukar muku kayayyaki masu nauyi zuwa garin da ba za ku iya isa wannan garin ba sai da gumin goshi sai kun wahala wahala mai matsananciya inna rabbakum la ra'ufur rahim lalle ubangijin ku mai tausayi ne kuma mai rahama ubangiji ta'ala ya fara ambato ni'imar halittar dan adam wanda wata ce daga cikin manya-manyan ni'imominsa halittar dan adam ce khalaqal insana min nutfatin Allah ya halicci dan adam daga gudan daga wato dugon maniyi fa idza huwa khasimun mubin sai gashi mai husuma ne a fili mai bayyana husumarsa sai gashi mai jayayya ne ubangiji ta'ala yana magana akan jinsin dan adam jinsin dan adam ubangiji ya yi shi ya halicce shi daga dugon maniyi na namiji da kuma mace kamar yadda Allah ta'ala yake cewa inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira ubangiji ya halice mutum ne min nutfatin daga dugon maniyi amshajin wanda yake gaurayayye wato aka gauraya dugon maniyin namiji da kuma na mace falyanzur al-insanu mimma khuliq falyanzur al-insanu mimma khuliq khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bayni as-sulbi wat-tara'ib yakhruju min bayni as-sulbi shine ruwan da yake fita daga jikin mutum shine maniyin namiji wat-tara'ib da kuma wanda yake fita daga kirjin mace ko karankaramar mace wanda shine ruwan maniyanta. to da wannan ne Allah ta'ala ya halicci dan adam ubangiji anan yana nuna asalin dan adam asalin dan adam ba wani abu bane wanda yake mai muhimmanci ko wani abu ne da ake darajtawa a'a wani abu ne wanda shi kansa dan adam kankamin yake yi wato shi kansa ɗan adam yana kyamar asalinsa alam nakhluqukum min ma'in mahin haka Allah ya kirawo ruwan da ya halicci dan adam da shi ashe ba mu halicce ku ba daga wani wulakantaccen ruwa wato ruwan da ba ku ɗauke shi wani abu ba ƙoƙari kuke ma in ya taɓa jikinku ku ga kun wanki to wannan shine asalin halittar ka kai ɗan adam a wata ayar Allah ta'ala na cewa allazi ahsana kulla shay'in khalaqa wa bada'a khalqa wa bada'a khalqa insani min tin wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'alahu thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin ubangiji yake cewa allazi ahsana kulla shay'in khalaqa shine wanda ya kyautata halittar kowane abu da ya halicce shi wa bada'a khalqal insani min tin sannan kuma ya fara halittar mutum daga wato yunku sannan ya sanya mutum sun maja'ala min min mahin sannan ya sanya wato asalin mutum ya kasance daga sulala sulala shine tataccen ruwan da yake fita daga jikin mutum wanda ubangiji ya sifanta shi da mahiyin cewa ruwa ne wulakantacci wato ruwa ne wanda shi kansa ɗan adam ya yarda da wannan to haka ubangiji yake tuna wa ɗan adam asalinsa da kuma yadda ubangiji ya yi ta wato bi da halittarsa zango bayan zango wato daga daga mani ya koma gudan jini ya koma gudan tsoka sannan kuma daga nan ya koma kashi sannan kuma Allah ta'ala lullaba wannan kashin da nama sannan kuma ya halicce shi wata halitta ta daban sai gashi ya zama ɗan adam ya zama halitta ce cikin mafi kyan halittun ubangiji da yayi ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة fi ƙararin makin. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين haka ubangiji yake gaya wa ɗan adam ga asalinsa ga ta inda ya fara ga kuma yadda yake tikewa to amma abin mamaki duk da yadda ga asalinsa yake ga ta yadda ya fara wato wani abu wanda yake wulakantacce fa idza huwa khasimun mubin sai kuma gashi mai husuma ne a fili mai jayayya ne mai rigima ne da annabawan Allah mai rigima ne da ayoyin Allah mai rigima ne da umarnin Allah wannan ayat tana iya daukan ma'ana kafirai waɗanda suke jayayya da ayoyin Allah suke jayayya da annabawan Allah suke karyata annabawan Allah ubangiji yana tuna musu asalinsu asalinsu ba wani abu bane ma'un ne muhim, ruwa ne wulaƙantacci, amma yau gashi yadda Allah ta'ala har yayi su ya fito da su suka zama mutane amma kuma suka rike suka dawo suna jayayya da umarnin Allah suna jayayya da annabawan Allah kamar yadda Allah ta'ala yake gaya mana a suratu yasin ƙarshen suratu yasin awalam yaral insan أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب lana masalan ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وبنجي تعالى يتشو أولم يرى الإنسان أشي متم بيغني بني أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين من هل التشيش مني أما سيكا شينا وسوما أفيلي أسرري وضرب لنا مثلا كما ينا بقى من مثالي yana ɗauko ƙashi ya ce yanzu wannan ƙashin bayan ya rididdige ya zama turbaya ya zama ƙasa yaushe kuma Allah ta'ala zai sake halittar sai ya dawo ya zama cikakken mutum kamar yadda yake a farko kai wannan ba zai yiwu ba shine misalin da yake yi wa ubangiji wa zaraba lana masalan wa nasiya khalqa amma ya manta shi yaya Allah ya halicce shi shi a da ƙashi ne shi tsoka ce shi jini ne shi jijiya ce yana da hankali yana da rai a jikinsa a min nutfatin daga ruwa ne wanda yake wulakantacce haka Allah ta'ala ya halicce shi amma yanzu ya manta da wannan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-idama wa hiya ya rika cewa waye zai tashi da zai tashi waɗannan kasusuwa bayan sun riddige sun zama turbaya sun zama ƙasa Allah ce qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra hmm. ka gaya masa wanda ya yi wannan kasusuwa suka zama mutane da ba mutane ba ne har suka ubangiji ya raya suka zama mutane shine zai kuma raya su bayan mutuwa wa huwa bi kulli khalqin alim ubangiji masani ne da dukkanin halitta saboda haka dan adam mai husuma ne kuma husuman nan shine kokarin ya tabbatar wa da Allah shuraka cewa Allah yana da ababen tarayya akwai waɗanda suna da matsayi irin na Allah wannan husuma yake kokarin yi kokari yake ya karyata ayoyin Allah ya karyata annabawan Allah ya karyata dukkan masu kira zuwa ga Allah dan yana jin cewa ya isa anan ubangiji ya zo da da iza wacce take fujaiya a larabci ilimin nahu ana kiranta iza alfujaiya wato kamar yana yi wa mutane mufaja'a ba zata ga yadda ake tsammanin zai kasance amma kuma sai abin ya zo ba zata an halicce shi da ba wani abu yake ba bai zama komai ba lam yakun shay'an mazkura kuma yanzu ya zama wani abu maimakon ya gode wa Allah fa'iza huwa sai kawai katsahan gashi ya zama khasimun mubin mai yawan husuma mai yawan jayayya mai yawan rigima kamar yadda Allah ce wa kana insanu aksara shay'in jadala to babu wanda ya kai dan adam jayayya babu wanda ya kai dan adam husuma to haka duk waɗanda suke fada da addinin Allah zaka samu suna da abinda za su fada na husuma na jayayya na rigima na shubha domin su ga sun kawar da jama'a daga fahimtar addinin Allah saboda shaidanun suna musu wahayin abin da za su faɗa wa inna shaytana la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun ce shaidanu ne suke wahayi zuwa ga masoyansu li yujadilukum dan su yi dan su yi jayayya da ku kuna faɗar gaskiya suna kokarin yadda za su rufe wannan gaskiyar kada a fahimce ta to shine ubangiji ta'ala ya kawo wannan domin ya zama zargi ga shi dan adam wannan izadin ɗin ubangiji shi ba a yi masa mufaja ba a yi wa ubangiji ba zata dan ubangiji ya san komai tun kafin ya yi halitta ya san abin da zai halitta saboda haka ya san mai halittar nan za ta yi don haka ya san wanda zai yi imani ya san wanda ba zai yi imani ba saboda haka babu batun a yi wa Allah ba zata to amma dan a nuna cewa a nan dan adam ya yi mutunci. ga yadda asalinsa yake kuma ubangiji ya ɗaukaka matsayinsa amma kuma ga yadda ya koma saboda haka aka zo da wannan harafin izaɗin amma ba dan wai Allah ta'ala ana yi masa ba zata ba a ce ya yi wani abin da baya zaton zai faru kuma wannan aya har ila tana iya ɗaukan ma'anar duk ɗan adam ma ba wai sai kafiri ba musulmi da wanda ba musulmi ba duk za su shiga cikin wannan aya ɗin wato ubangiji anan yana faɗar asalin ɗan adam da yadda ya biyo mataki bayan mataki yana ɗigon mani ya zama ainihin eh, tsoka da ya zama eh, gudan jini ya zama tsoka ya zama kashi har ya zama mutum kuma ubangiji ya yi masa irin wannan baiwa sannan gashi sai ya zo bayan ya fito jariri bai san komai ba baya fahimtar komai bai san hannunsa na dama da na hagu ba bai san abin da yake masa ciwo ba komai sai an mai gashin dan laɓoɓo da shi har ya fara rarrafe har ya zama ya fara tafiya har ya fara fahimta ya fara magana har ya dawo ya zama mai cikakken hankali ya zama mai iya gane abin da zai amfane shi da wanda zai cuci shi wato ubangiji ya bi da shi mataki mataki zango bayan zango har ya kai zuwa ga wannan matsayi wanda ya kamata a wannan lokaci ya yi wa Allah godiya ya gode wa ubangiji da ya yi masa wannan baiwar ya karrama shi ya kai shi ga wannan matsayin da shi ba zai iya kai kansa ba wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun ubangiji shine ya fitar da ku daga cikunan iyayenku la ta'lamuna shay'an lokacin da ba ku san komai ba babu abin da ka iya tabukawa kanka komai sai an yi maka haka ka fito daga cikin mahaifiyarka amma tafiya na tafiya ubangiji yana ƙara ɗaukaka matsayinka waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida ya sanya muku waɗannan kafofi guda uku wanda da su ne dukkan wani ilimi da dan adam zai yi a duniya to da waɗannan kafofin guda uku yake as-sam'a wal absara wal af'ida ya sanya muku ji da gani sannan kuma ya sanya muku zukata wato hankulan da kuke mayyaza abubuwa da su wannan ita ce babban ni'imar da Allah ta'ala ya yi wa ɗan adam wanda da ita ne zai iya gane abin da zai cuce shi da abin da zai amfane shi waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun inda wata aya da ubangiji ta qalilan ma tashkurun kadan ne daga ciki kuke yi wa Allah godiya to ko dai ayar ta zama Allah yana nufin kafirai waɗanda Allah ya yi su daga wulaƙantacciyar wato wulaƙantaccen ruwa amma da haka duk da haka suka bijire wa ubangiji suka shiga yaƙi da addinin Allah da annabawan Allah ko kuma yana nufin dukkan mutane da kowa da kowa ga asalinsa ga kuma irin yadda Allah ya masa baiwa har ya yi hankali wanda ya kamata ya gode wa ubangiji akan wannan sannan ubangiji ya ci gaba da cewa wal an'ama khalaqaha wal an'ama dabbobin ni'ima khalaqaha ubangiji ya halicce su lakum fiha dif'un kuna da rigunan sanyi da kuke samu tattare da su wa manafi'u kuna da abubuwan amfani da kuke samu a jikinsu wa minha ta'kulun kuma daga gare su kuke ci anan ubangiji bayan ya faɗi halittar ɗan adam da kuma ni'imar hankali da fasaha da bayani da ya yi masa sai kuma Allah ta'ala ya dawo yake faɗar irin ni'imar da yawa shi kuma ɗan adam har ila yau ta dabbobin ni'ima da ya halitta masa dan ya ci wanda su ma suna daga cikin manya-manyan ni'imomi da Allah ya wa ɗan adam kuma suke nuna gwaggwabar ƙudura ta ubangiji wanda ɗan adam ba zai iya yin wani abu daga cikinsu ba in banda Allah ya halitta masa waɗannan sannan kuma ya ba shi damar sarrafa su duk da cewa ga shi halittar wasu daga cikinsu sun fi halittarsa girma sun fi shi ƙarfi amma saboda shi Allah ya ba shi ranar hankali sai ya zamana yana sarrafa su yana ainihin hawansu ya yi tafiye-tafiye a kansu sannan ya ɗora musu kaya sannan ya danne ya yanka ya ci namansu ya yi amfani da fatar fatar su ya yi kayan sawa da gashin su wato ya sarrafa su yadda yake so ubangiji ya hore masa wannan shi yasa Allah yake ƙara jawo hankalin ɗan adam mai butulci zuwa ga wannan ni'imar da ya masa ya tsaya ya kalle ta a cikinta akwai izina da ɗan adam zai ɗauka al'an'am dabbobin ni'ima su ne guda takwas da Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratul an'am ta azwaj min ad-da'n ithnayn wa min al-ma'z ithnayn qul adh-dhakarayn harrama am al-unthayayn am ishtamalat alayhi arham al nabbi'uni bi'ilmin in kuntum sadiqin wa min al صادقين ithnayn wa min al-baqar ithnayn قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وبنجي يا أم بتشوى أنان ثمانية أزواج وتدنغو جندبو بالنئمة ودا تقص وان سكي مچي دنمجي ce minal da'anis naini daga cikin tumaki akwai biyu akwai wato rago akwai kuma tinkiya wa minal ma'azis naini a cikin awaki akwai akwai akuya akwai kuma dan tauri kaga hudu kenan sannan kuma yace wa minal iblis naini wa minal baqar naini daga cikin ainihin raƙuma guda biyu akwai raƙumi akwai taguwa sannan kuma a cikin shanu akwai akwai sa akwai saniya kaga in ka hada takwas kenan waɗannan su ne dabbobin ni'ima da Allah ta'ala ya ambata samaniyata ce. to ubangiji ya ce waɗannan dabbobin ni'ima din wato raƙuma da shanu da tumakai da awaki da Allah ta'ala ya halitta muku ya halicce su lakum fiha dif'un kuna da dif'un dif'un shine abinda za ku ɗumama jiki da shi wato taguwar da za ku sa lokacin sanyi dan ta kare muku sanyi waja'ala lakum sarabila taqikum al-harra wa sarabila taqikum ba'sakum kadhalika yutimmu ni'matahu alaykum la'allakum tuslimun kamar da zai zo a cikin wannan sura ubangiji ya sanya muku daga cikin waɗannan dabbobi za ku yi amfani da gashin dabbobin za ku yi amfani da so wanda shine gashin karamar dabba wato gashin tumakai shine su wanda yake kama da auduga za a saƙa kayan sawa da shi kamar yadda za a saka kayan sawa daga wabar gashin wato raƙuma hakanan awaki su ma suna da gashi suna ash'ar wanda ubangiji duk ya ambace su daga cikin ni'imomin da Allah ta'ala ya wa dan adam a cikin wannan sura to kuna yin kayan sawa lokacin sanyi ku sa dan ku ji dumi saboda haka kaga lakum fiha dif'un dif'un anan ana nufin rigunan sanyi wanda ake yi a wancan lokaci da ainihin gashin waɗannan dabbobi wanda ni'ima ce da Allah ta'ala yau dan adam da zai kare lafiyar jikinsa da ita ba dan haka ba ba yadda zai yi ubangiji ya masa wannan tunda shi Allah ta'ala bai masa gashi a jikinsa ba irin nasu wanda zai zama masa a madadin tufafi to sai zan sai sanya wannan gashin da za su da yake jikinsu bayan ya ci naman su to kuma zai iya sarrafa gashin su ya yi kayan sawa musamman lokacin sanyi ko lokacin zafi duk zai yi domin su kare shi daga zafi ko su kare shi daga sanyi Allah ta'ala yana cewa inna lakum fil an'ami la'ibra nusqikum mimma fi butuniha wa lakum fiha manafi'u wa minha ta'kulun wa 'alayha wa 'ala al-fulki tuhmalun ubangiji yake cewa lalle kuna da abin da za ku gani na wa'azi na izina tattare da dabbobin ni'ima da Allah ya yi muku akwai abin da za ku gani a ciki ku wa'azantu ku ɗauki darasi nusqikum mimma fi butuniha muna shayar da ku daga abin da yake cikunansu wato kuna shan nonansu ku sha nonan raƙuma ku sha nonan shanu ku sha nonan ƙananan dabbobi duk kuna kuna da wannan daga cikin ni'imomin da Allah ta'ala yake muku wala kun fiha manafi'u kathira kuma kuna da amfani mai yawa da kuke samu daga wannan ainihin dabbobi wa minha ta'kulun kuma daga wannan dabbobi kuke ci wa alaiha wa alal fulki tuhmalun kuma akan wannan dabbobi kuke dora kayan ku kuma kuke kuke hawa da kuma dabbe wato da kuma jirgin ruwa da Allah ta'ala ya muku shi ma ni'ima ce wacce zai ambace ta a cikin wannan sura ayoyin da suke ayar da suke zuwa nan gaba to duk wannan ni'imomi ne da Allah ta'ala ya muku tattare da wannan Allah ta'ala ya ce lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun wato kuna da rigunan sanyi tattare da su da kuma amfani kuma daga gare su ne kuke ci ku ci naman su lokacin da kuka bukaci haka sannan ubangiji ya ce wa lakum fiha jamalun hina turihuna walakum fiha jamalun kuna da ado abun ado tattare da su hina turihuna lokacin da kuke fita da su kiwo da safi da kuke dawowa da su kiwo da yamma wa hina tasrahun da lokacin da kuke da wato fita da su kiwo da safi lokacin dawowar ku daga kiwon waɗannan dabbobi da lokacin kuma fitar ku da safe zuwa kiwon wannan dabbobi ana ganin abin ban sha'awa tattare da duk wani wanda Allah ta'ala ya bashi waɗannan dabbobi sanda zai fito da su yana kora su zai fita kiwo da safe ko ya je ya dawo to waɗanda suke ba su da su za su yi ta sha'awa za su ga abin sha'awa shi kuma zai rika takama yana alfahari da wannan ni'imar da Allah ya bashi domin Allah ya bashi arzikin da bai ba wasu ba ga dabbobinsa nan yanzu ya fita kiwo ga shi kuma yanzu yana dawowa ubangiji ya gabatar da dawowar kafin a faɗi fitar sai aka fara faɗar turihuna lokacin da kuke fita domin a lokacin da kuke dawowa aka fara faɗar iraha kafin a faɗi wato a tasirin. ba komai yasa aka gabatar da dawowa ba sai don kasancewa lokacin dawowar sun ci sun ƙoshi sun yi bulbul suna sheƙi suna ba da sha'awa sauraka a wannan lokacin shi kansa mai dabbobin yana cikin gamsuwa ya fita ya samu makiyaya mai kyau dabbobinsa sun ci sun ƙoshi sun dawo hantsa su cike da nono sauraka shi ma a lokacin ya fi takama da tinƙaho ba kamar lokacin da zai fita ba lokacin da zai fita bai san me zai je ya tarar ba amma yanzu ya ji bukata ta gama biya ya dawo sannan shi ma wanda yake zaune yana gano shi yana koro dabbobinsa a lokacin ya fi sha'awarsu domin a lokacin sun cika sun yi bulbul cikin su cike da abinci hantsa su cike da nono wanda ba shi da shi babu shakka a lokacin sai ya fi marmarin ina ma shi ma ya samu irin wannan domin a lokacin sun fi ɗaukar ido to kuma gashi ya je da su ya dawo da su lafiya babu wani wanda ya wata dabbar daji da ta kai masa farmaki ko ta ɗauke masa wata dabbarsa ya dawo da su lafiya ya zuga su a gida sauraka lokacin dawowar ya fi daɗi sama da lokacin fitar shi yasa ubangiji ta'ala ya fara kaddamar da lokacin dawowar kafin ya faɗi lokacin fitar to wannan ado da ɗan adam zai yi da dabbobin nan da Allah ta'ala ya bashi da daɗin kasancewar waɗannan dabbobin nashi ne da zai ji a zuciyarsa wannan wani abu ne da Allah ta'ala ya ba wa ɗan adam damar ya ji haka wato ba laifi ba ne don Allah ya yi maka ni'ima ka ji daɗin ni'imar da Allah ta'ala ya maka ka yi alfahari da ni'imar da Allah ta'ala ya maka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya sifanta raƙuma da cewa izza ne kun san mafi tsadar dukiyar da larabawa suke tinkaho da ita a wancan lokaci su ne raƙuma dan kusan ma a cikin dabbobi sun fi sanin raƙuma sama da sauran dabbobi na ni'ima dan ita ce yawancin dukiyar balarabe a wannan lokaci saboda haka suna tinƙaho da ita shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisin urwatul bariki wanda ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi sallama wanda kuma ibnu maja da abu ya'la suka fitar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-iblu izzul li ahliha wal ghanamu baraka wal khairu ma'qudun ala nawasil khayl ila yawm al qiyamah annabi sallallahu alaihi wasallam yace al iblu izzun raquma izzani domin dukiya ce da balarabe yake ji da ita yake alfahari da ita sauraka ka izza ce za sa a rika girmama shi a cikin mutanensa domin Allah ta'ala ya ba shi wadatar dukiya ta raƙuma sannan annabi ce wal su kuma ƙananan awaki wato ƙananan dabbobi awakai da tumakai albarka ne saboda yadda suke yawan hayayyafa wato yadda suke yawan hayayyafa ba kowace dabba ce take hayayyafa kamar su ba a shekara sai su haihu sau uku to kaga baraka wannan ita ce albarka su rika haɓaka a kowane lokaci shi yasa annabi ya sifanta su da albaraka sannan masu kiwon wato tumakai za ka same su sun fi nutsuwa sama da masu kiwon raƙuma sama da masu kiwon raƙuma don haka annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa as-sakinatu li ahli al-ghanami as-sakina nutsuwa tana tare da masu kiwon ƙananan dabbobi shi ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi kiwon irin su annabi Musa alaihi salam yayi kiwon irin su haka nan annabi Dawud kamar yadda ya zo cikin adabul mufrad na Imam bukhari shi ma yayi kiwon wato kananan dabbobi lokacin da aka samu wato alfahari tsakanin masu raƙuma da masu kananan dabbobi wane ne yafi wani waɗannan suna ganin suke da dukiya in dai ana maganar dukiya ce a cikin laraba waɗanda suka mallaki raƙuma suke da dukiya waɗannan kuma suna ganin suna da wata dukiya mai albarka mai hayayyafa ko da sai kowa yake yi wa kowa alfahari shine sai annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da aka gaya masa shine sai yake cewa annabi musa alaihi salam ya yi kiwon dabbobi kanana ya yi kiwon tumakai da awakai sannan annabi dawud alaihi salam ya yi kiwon tumakai da awakai sannan nima in ji manzo sallallahu alaihi wasallam shi ni ma na yi wa mutane na kiwon tumakai saboda haka kaga wannan yana fifita masu kiwon tumakan ne duk da cewa waɗancan suke da dukiyar da za su yi izza da ita amma waɗannan su kuma suke da sakina don haka waɗanda suke kiwon shanu abin da suke kiwon raƙuma za a ga cewa ba su da nutsuwar da masu kiwon ƙananan dabbobi suke da ita domin kuma sannan ka kula nassi ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama da yake nuna cewa wato gurin abin da matsugunan raƙuma makwancinsu gurare ne da shaidanu sukan yawaita kawo ziyara sabanin gurin ƙananan dabbobi shi ne dalilin da yasa aka halatta ayi sallah a marabidul ghanam ya zama halal ne a yi sallah a inda ake daure garkin kananan dabbobi amma aka hana yin sallah a ma'atinul ibil gurin da ake daure wato raƙuma ba wai don kasancewar raƙuma da jasa bane ko bawalinsu na jasa bane a'a bawalin raƙuma ba na jasa bane shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yadda a sha yayi umarni ma da aje a sha don ai magani da da wannan fitsarin nasu ba zai yi umarni da ai magani da abin da yake najasa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga har cikin ɗakin har cikin Ka'aba har cikin masallaci mai alfarma da raƙumarsa ya zaga yayi dawafi kuma larabawa sukan shiga su yi dawafi kuma bai taba jin ba taba jin inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce raƙuma ta yi fitsari a a zuba <laughs> a zuba ruwa ba wanda wanda yana nuna maka cewa ba na jasa bane bawalin su da bawalin da nunansu duk abu ɗaya ne ana iya sha ya zama magani to saka an hana yin sallah a madaurin makwancin raƙuma ne saboda gurin matattarar shaidanu ce wannan shine hikimar da ta sa aka to kaga wanda yake ta'amuli da wani wanda shi kuma yana da yana da alaka da shaidanu kaga dole a rasa cikakkiyar nutsuwa to shi yasa nutsuwa ta kasance li ahli al-ghanam to shine Allah ta'ala anan yake cewa walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahu. kuna da abin da za ku yi ainihin ado da shi hina turihuna lokacin da kuke wato kuke dawowa daga daga kiwo da yamma wa hina tasrahun da lokacin da kuke fita da su kiwo da safe sannan Allah ta'ala ce wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus sannan suna daukar muku kayayyaki masu nauyi sune athqal wa tahmilu athqalakum suna daukar muku kayayyaki masu nauyi anan ana nufin raƙuma su ne ake ɗora wa kayayyaki a wannan lokacin ba shanu ba ba awaki ba ba dawakai ba raƙuma ne ake ɗorawa saboda haka wannan ayar ana nufin raƙuma wa tahmilu asqalakum raquman nan kuma suna daukan kayayyakin ku masu nauyi ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus zuwa garin da ba za ku iya isa wannan garin ba sai da kyar hmm. shine shiqqil anfus sai da kyar sai da gumin goshi sai kun wahala wato da a ce babu waɗannan raƙuman da za ku ɗora kayan ku ku hau a ce a ƙasa za ku tafi kuma ku ɗauki kayan ku a ka to lallai za ku war wahala kafin ku isa wannan gari to amma cikin sauki ubangiji sai ya hore muku waɗannan raƙuma sai ku ɗora kayanku a kai kuma ku hau ku karkaɗa ku tafi har ku je wannan garin ba tare da kun jigata kun wahala ba a nan ubangiji ta'ala yana gaya mana abin da su raƙuma suka keɓanta da shi ko suka yi fice da shi na iya ɗaukan kayayyaki masu nauyi wanda sauran dabbobin ni'ima ba za su iya ba su ƙananan dabbobi amfaninsu a je a fita da su kiwo idan an buƙaci nama a yanka a ci shanu a yi noma da su sannan kuma raƙuma a ɗora musu kaya haka larabawa suka saba amfani da waɗannan dabbobi raƙuma a ɗora kaya ko a yi tafiye-tafiye a kansu su kuma shanu a yi noma da su sannan su kuma abin nan ƙananan dabbobi a ci wannan shine abin da larabawa suka fi sabawa da shi a wannan lokacin to shi yasa da Allah ta'ala ya faɗi amfanin dabbobin gaba ɗaya sai kuma ya ware raƙuma duk da ana cin su to amma kuma ga wani aiki da suke yi da sauran dabbobin ba su ba shi suke yi ba akwai hadisi da ya tabbata cikin sayo muslim hadisin abu huraira wanda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yake cewa bainama rajulun yasuqu baqaratan lahu qad hammala alaiha lokacin da wani mutum yana jan yana kora dabbarsa yana kora ta ya dora mata kaya bakara wato sariya ce ya dora mata kaya yana kora ta iltafatat ilaihi faqalat sai ta waiwaye shi wannan saniya sai ta waiwayo shi sai ta ce da shi inni lam ukhlaq li hadha wa inna ma khuliqtu lil harf ni ba a halicce ni a dora mun da ko ba abinda aka halicci ne dan in yi shine noma faƙalar nas mutane da suke gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da suka ji wannan daga bakinsa cikin mamaki da gigi cewa sai suka ce a baƙaratun takallam saniya kuma tana magana sai manzo Allah ya ce fa inni uminu bihi wa abubakar wa umar manzo Allah ce ni na yadda da abubakar da umar a wata ruwayar yake cewa fa ma samma wa ma samma abubakar wa umar a wurin da yake maganar abubakar da umar ba sa nan amma annabi ya ari bakin su ya ci ya sha musu zuma babu ce ci albasa ba ya ari bakin su ya sha musu zuma <laughs> ya ari bakin su ya sha musu zuma ya ce ni na yarda da haka na yi imani hmm. sannan abubakar da umar duk da ba sa na su ma yi imani wannan ayar ha'ila a cikinta akwai bayanin halaccin ɗora wa dabba kaya a yi tafiya da ita amma ba tare da an gallaza mata ba ba tare da an ɗora mata kayan da suka fi ƙarfinta ba hmm. su ma dabbobi suna da haƙƙi da musulunci ya kiyaye musu kada ka ji cewa an halatta maka ka ɗora wa dabba kaya ya zama na kuma kana ɗora musu kayan da ya fi ƙarfinsu in kai haka Allah zai tambaye ka in kai haka za a caje ka a gaba ga ubangiji a ainihin kotun ubangiji haka ka ga cewa dabba ka ce kai ka saye ta da dukiyar da kuɗinka kuma babu wanda ya isa ya hana ka abinda kake so ka yi to ka sani mahaliccinka mahaliccinta yana gani kuma ya sanya doka akan wannan kada ku dora wa dabbobi abin da ya fi karfin su da Allah ce wa tahmilu asqalakum bayanin cewa dabba tana iya daukan kaya masu nauyi da kai ba za ka iya dauka ba amma wannan ba wai yana nuna cewa ku dora musu kayan da su ma yafi karfin su ba Allah ta'ala ya sa kana amfani da jakuna to kada ka ce tunda dai jaki ne shi jaki to bara ka dora masa kayan da kake ganin kawai za ka dora masa ko kana noma ko kana abin nan duk abin da kake yi ko doki Allah ya baka kada ka matsa masa fiye da kima ka rika bashi lokaci ya huta wannan umarni ne da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yayi a cikin hadisi akwai hadisi a cikin sahih muslim da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa wanda abu huraira ya jiyo shi daga bakinsa sallallahu alaihi wasallama annabi na ce idza safartum fil khisbi فأعطوا, فأعطوا الإبل حظها من الأرض وإذا سافرتم في السنة فبادروا بها نقيها وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كن تفيا wato تفيا لوكة وتيلوى لوكة lokacin wato يلور lokacin يلوى ake da yalwar abinci yalwar ku ba wa raƙuma haƙƙinsu wato ku riƙa tsayawa kuna ba su dama su ci abinci kada ku riƙa gaggawa ta yadda ba za su iya kiwo ba ko da kun ɗora musu kaya ko da kun hau to ku yi tafiya a hankali yadda in sun buƙaci abinci za su ci sannan idan lokacin fari ne kuka kama tafiya to ku yi gaggawa kada ku riƙa tafiya da su a hankali har ɗan guzurin da suka ɗauko ya kare an gurin da suke da shi ya kare raƙumi yana cin abinci na wani lokaci kafin ya bukata to ka yi gaggawa da shi in ka san hanya ba abinci dan ka je gurin da zai samu abinci kada ka rika tafiya labo-labo a hankali dan kai kana jin cewa kai kana da bukatar ka ka manta da cewa dabbar ka ma fa tana da bukata annabi ya ce ku yi sauri har ku kai su ga inda za su samu abincinsu sannan ce fa'iza arrastum fajitani tariq idan za ku yi rurumi wato za ku dan yi bacci a ƙarshen dare shine taris matafiya sukan yi bacci a ƙarshen dare dan su huta kafin nan kuma su tashi ci gaba da tafiya to annabi ya ce ku kauce wa hanya kada ku yi akan hanya domin hanya hanyar nan ta dabbobi ce sannan kuma hanya ce ta wato matattara ce ta ainihin macizai da ainihin kwari wato su ma suna da haƙƙi kakka tare musu su hanyar da gani da daddare su kuma suke fitowa suna tsintar abinci ko an zubar da wani abu ko sun ci karo da wani abu su ɗauka a wannan lokacin da ido yake ganin su ba za su iya sakewa ba in dare yayi suke fitowa suna yawo kan hanya suna abin nan to kakka zo ka kwanta kai ka cutu su ma ka cutar da su kaga wannan babu wani addinin da za a samu irin wannan koyarwa wato hatta dabba kada a cuskuna mata hatta akan hanyarta kada a tsare mata hanya to kaga a shaida a ce koyarwar addinin musulunci ita ce za a yi aiki da ita to ba ma buƙatar wani ya zo ya koya mana haƙƙin ɗan adam ko haƙƙin mace ko haƙƙin dabba idan har musulunci zai yi bayanin haƙƙin dabba irin wannan to ina kuma ga ɗan adam da musuluncin ya ce wala karramna bani adam in har dabba kamar wannan mu duba fa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa akwai matar da aka sa ta wuta saboda magi dakhalat imra'atun annara fi hirra saboda mage Allah ya jefa ta wuta saboda ta tsare magen nan bata bata abinci ba ko bata kyale ta taje ta nema da kanta ba har magen nan ta mutu ta je lahira Allah ya kona ta a dalilin magi hmm. sannan wani kuma wata kuma karuwa ce a dalilin kare ta shiga aljanna Allah ya gafarta mata karuwar ta ga kare yana lallage zai sha ruwa ta jawo ta bashi ya sha aka ce an gafarta mata a dalilin wannan to me wannan yake nunawa wanda duk duk addinin da zai ce ga haƙƙin dabba ga haƙƙin dabba babu shakka haƙƙin dan adam yana gaba domin a cikin halitta babu kamarsa babu halittar da Allah yayi kamar ta dan adam saboda haka a cikin su ne ya zabo manzanni ya zabo annaba ya zabo Usaliya ya zabo waliyai ya zabo dukkan wanda gartaccen bawa ya kuma sanya waɗannan dabbobi su zama masu hidima ne gare shi dan amfanin sa to amma su ma dabbobin musulunci bai kyale ba sai da ya faɗi hakkin su sai da aka ce ga hakkin su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani ya danne dabba zai yanka ta ya sa kafa ya danne ta ya danne mata wuya yana kuma wasa wuka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala kana hadha qabla hadha atazbahuha marratayn sau biyu kake so ka yanka ta ba za ka wasa wukar ba kafin ka kayar da ita annabi ya hana shi wani ya zo ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina da dabba amma ina tausaya mata annabi yace ashata in rahimtaha rahimakallah dabban nan akuyan nan da zaka tausaya wa kai ma Allah zai tausaya maka to ina ga wanda shi kuma zai tsare matansa a gida ba ci ba sha ya fita ya bar su ba abincin rana ba na safe ba na rana ba wani kyakkyawan tanadi da ya musu ya ce kowa ya ji da kansa me yasa ka auro su ka kawo su ko mutum ya haifi 'ya'ya ya ji ba zai iya rike su ba saboda haka ya kwashe su ya watsa su titi ya ce su je can su yi bara ai su samu albarkar bara na za a samu albarka a cikin bara bara din nan musulunci ya yaƙe ta larura ce take sawa a yi bara amma ba haka nan ana zaune lafiya ba ana zaune lafiya bara masifa ce bala'i ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tazalu almas'alatu bi ahadikum hatta ya'ti yawm alqiyamati wa laysa fi wajhihi muz'atu lah dayan ku ba zai daina bara ba sai ranar gobe kiyama ya zo fuskar sa ba tsokan nama duk mutuncinsa da ya zubar a nan tsokan namu fuska sai yake zubarwa san mutunci a fuska yake to wannan mutuncin ne yake zubarwa zai zo a ranar gobe kiyama fuska sa kwarangwal kamar dodo to kaga wannan wa'idi ne narko ne da yake nuna cewa abin nan ashe ba mai kyau bane <coughs> to kuma ya za a yi a kakaba wannan abin a hada shi da addini a nuna cewa kuma addini ne ya ce a yi haka in kai ma a ce ai Allah wa amma sa'ila fala tanhar amma ba za a ce maka kuma la yas'aluna nasa ilhafa ba fa sai ka hada biyu amma sai ka ce wa amma sa'ila Allah ya ce wa amma sa'ila fala tanhar ina bi ba'atin murjatil masana kamar wajen to kaga ana saka kama kame a kamo wannan a kamo wannan a ce na katu salihu abin nan na katu salihu ne wai almajirai da suke bara naqata salihu ne saboda haka wala ta tamassuha bisu hadhihi naqatullahi lakum aya fala tamassuha bisu fa ya'khudhukum azabun alim naqar Allah da take mu'jiza almajiri ne ba mu'jiza bane ko mu'jiza ne naqatu salihu mu'jiza ce wanda laha shirbun wala ku shirbu yawmin ma'lum hmm. Allah ya ware mata rana aka ce ku bari ta zo a rana ita ta sharuwa ko kuma gobe ku zo ku sha Allah ne ya wannan sai kuma ka ɗauka ka ce wannan yana nuna cewa a bar yara ba tarbiya ba kula a zo a karanta ƙur'ani amma kada a sa wato kada a ƙasƙanta shi mai karatu ƙur'ani a kula da shi a bashi ci da sha yadda ake ba kowa yadda ɗan kowa yake fitowa face face ya tafi boko shi ma a yi sa shi fes fes a yi masa wanka ya tafi makaranta ya karatun ƙura'ani wannan shi ne darasta ƙura'ani amma a ƙyale shi mai karatun ƙura'ani cikin datti cikin kwata yana yawo cikin ƙura yana cewa a san masa a san masa ana kyararsa ana korarsa kuma a ce an girmama alƙura'ani ana ba a girmama alƙura'ani saboda ka dole ne mu gyara ba za mu jira cewa sai wai gwamnati ta shi ba wata gwamnatin za ta gyara mu za mu gyara wata gwamnati ce ta san martaba alƙur'ani ba mu ba mu muka san martaba alqur'ani saboda ka mu za mu gyara Allah ya baka ya'ya kana so su yi karatun qur'ani yanzu hanyoyin karanta qur'ani da haddace sun yawaita tafizin alqur'ani sai ga kofar ka an bude tafizi mu ga yara sun haddace duk duniya ana da tafizin qur'ani amma sai mu muke da bara daga mu sai yan mai Mauritania su suka zo suka koya mana to watakila ma su abin yayi sauki amma mu abin kullun kara haɓaka shi ake hatta shigowar gwamnati ta ce za ta yi makarantun abin nan ƙara ɗaurewa abin gindi ne wato saboda a ku ƙara tuttulo yayanku daga baya ta zame hannunta kuma shine kawai abin da ake nufi saboda haka sai a yi hattara mu ya kamata mu kula da wannan mu ciyar da 'ya'yanmu mu taimaka wa su masu karantar da su alƙur'ani yadda za su tsaya su karantar da su saboda haka musulunci ya kula da haƙƙin kowa ba wanda aka shiga haƙƙinsa haddabba annabi sallallahu alaihi ya ce a ciyar da ita hatta dabba kada a riƙe ta ba a ciyar da ita ba a ciyar da ita to bare kuma ƴaƴan da ka haifa to shine ubangiji yake cewa wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqi al-anfus inna rabbakum la rahim ubangiji ya rufe wannan da da ainihin nusarwa zuwa ga rahamar ubangiji cewa ubangiji lalle ubangijin ku bai tausayi ne kuma mai jin kai wato dan a nuna maka cewa waɗannan abubuwan da Allah ta'ala ya halitta maka ya halitta maka su ne don tausayin ka don jin kai gare ka ka ci wani abu na ni'imar Allah ka sha wani abu daga cikin ni'imar Allah daga waɗannan dabbobi da Allah ta'ala ya halitta maka sannan ya ce wal khayla wal bighala والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة <coughs> ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين Allah ya ce wal khaila wal bighala wal hamira kuma ya halicci dawakai da alfadarai da jakuna litarkabuha dan ku hausu wa zina kuma dan ku yi ado da su wa yakhluqu ma la ta'lamun kuma yana halittar abin da ma ba ku sani ba wato wannan wani sinfi ne kuma na daban daga cikin ni'imomin da Allah ta'ala yawa yayi maka kai dan adam Allah ta'ala yake cewa ya halitta maka alkhaila dawakai wal bigala da alfadarai alkhail doki sananne ne alfadari shi ma sananne ne alfadari rabi jaki rabi doki haka yake uwarsa doki ubansa jaki shine alfadari eh, a larabawa suna da sunan da suke ba ma wanda ubansa jaki uwarsa abin nan uwarsa doki uwarsa doki uwarsa abin nan jaki ubansa doki uwarsa jaka ubansa doki suna kiran shi albirzau albirzau wannan ina jin mu a hausa ba mu da shi ban sani ba amma dai ban taba ji ba wanda uwarsa doki ce ubansa jaki ne wannan shine alfadari wanda kuma uwarsa jaka ce ubansa doki ne wannan shine laraba suke kira albirzaun suna ba bashi sunansa na kansa wal da jakai saboda haka kun ga hikima ta ubangiji da tsarin magana ta Allah kasancewar bigal abu ne da yake tsaka tsakiya tsakanin doki da jaki hmm. hatta bato sai suka zama a tsakiya sai aka fara alkhail wal bigal wal hmm. sai zama albigal sun zo a tsakiya kuma daman su haka suka yi tsaka tsakiya Allah ce litarkabuha dan ku hausu wa zinatan kuma ku yi ado wa yakhluqu ma la ta'lamun kuma ubangiji zai halicci ma abin da ba ku sani ba wato larabawa a wancan lokaci da alkur'ani yake sauka abin da suka sani suna hawa suna hawan raƙuma kamar yadda muka faɗa suna tafiye-tafiyensu a kai suna kuma ɗora musu kaya suna ma fita da su yaki a wasu lokuta sannan alkhail dawakai su ma suna hawansu suna fita da su yaƙi alhamir jakai su ma suna hawa larabawa suna hawan jakai za ka ga cewa a cikin hadisai za ka ga sahabbai suna sifanta cewa sun hawa jaki sun zo kamar hadisin abdullahi dan abbas lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sallah ya zo da jaki ya gitta ya ce ya gitta ta gaban sahabbai ta tsakankanin sahabbai wato da tsakankanin sahabban da suke bin annabi sallallahu alaihi wasallam sallah yana kan atan wata jaka kaga suna hawan suna hawan jakai kenan albigal wato alfadarai laraba ba sa ba su ba su da alfadari don haka ba sa hawan shi annabi sallallahu alaihi wasallama bai hau wata alfadari ba sai guda daya wani alfadari kwaya daya da muqawqis ah, sarkin masar ya aiko masa kyauta wannan alfadarar ita ya hau amma banda wannan alfadarar annabi sallallahu alaihi wasallama bai da wani alfadari da yake hawa saboda haka baya daga cikin abinda larabawa suke hawa wazina abin da litarkabu hawa zina Allah ce waɗannan dan ku hausu kuma ku yi ado sai ce wa yakhluqu ma la ta'lamun sannan ubangijin ku yana halitta muku ma wasu abubuwan hawa inda ba ku san su ba akwai abubuwan hawa da laraba ba su san su ba a lokacin akwai abubuwan hawan da larabawa a wancan lokacin ba su san su ba ana amfani da su a wasu guraren kamar mutanen farisa suna amfani da giwa suna hawan giwa balarabe bai san ana hawan giwa ba to ubangiji ya yana faɗa musu cewa wannan da aka gaya musu ya wanda suka sani ne amma banda su ma akwai wasu guraren da ba su san abin da suke hawa ba sannan kuma wannan ayar sai ta zama da ta faɗaɗa har yanzu gashi an samu wasu abubuwan hawan da suka fi suka fi ma raƙuman suka fi ah, abin nan ah, ah, dawakan aka samu abubuwan da dan adam yanzu yake hawa tun daga kan su keke su mashin babur su mota kafin ma aje mota yanzu akwai mai kafa uku din nan <laughs> shi bai kai mota ba shi kuma ya dira babur shi ma biga linki eh shi ma biga linki eh to kaga shi ma kamar bigal din kenan to ga sunan ga jirgin kasa wanda babu shi sannan ga jirgin sama uwa uba ga na ruwa wanda yake dama sun san shi duk da larabawa ba ba sa hawa jirgin ruwa kamar yadda za mu yi bayani a nan gaba amma dai Allah ta'ala yana gaya musu ni'imomin na yawa mm. kowanne a zamanin da babu shi ɗan adam baya tunanin za a yi shi saboda haka yanzu haka watakila akwai kuma wani abun da za a yi nan gaba wanda mu yanzu ba ma sa hmm. eh aka ce nan gaba ma watakila abin da za ka rika hawa a aljihunka za ka rika yawo da shi ba a sani ba in ka shigo ba magana a cikin a samu tunkoso na gurin fakin sai ka naɗe abin hawan ka sa aljihu in an tashi kuma ka warware <laughs> ka warware ka hau kayan ka tafi na saboda ba za yanzu za ka ji kamar ba zai yiwu ba amma watakila ya yiwu wa ya khuluqu ma la ta'lamun insha Allah a gobe za mu ƙara bayani akan wannan aya domin yanzu muka fara Allah ta'ala ya ba mu dacewa wa sallallahu wa ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in masha Allah Allah ya saka wa malam alheri cibiyar addinin musulunci da darul islam wani ke shago mai nan ba aisha shida low shopping complex daura da nan da ba nauti kasuwar wunti bauchi bauchi da nigeria ita ce jira muku wannan mp3 ga namban wayar mu ga masu bukatar neman mu akan namban waya kamar haka sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar ga namban a cikin harshen turanci 0 0 60 30 22 alaikum warahmatullahi